وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبدا كرتمنا لتافن الأدب المفرط لتفن الإمام الأمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم العاص رضي الله عنهما wanda ya kunshi bayanin zuwan wani mutum wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi wannan mutum yana mai nufin fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah ya yi masa tambaya shin iyayenka suna raye ya ba da amsar cewa suna raye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da shi to ka ka je kai jihadi cikin kula da su ah, wannan sai yake nuni akan cewa al'aslu jihad asali ga abin da ya shafi jihadi shine matsayinsa fardun na kifa'iyun wato dole ne dolan da idan wasu suka tsayu da ita to ta sauka ga wasu ta yadda gashi shi wannan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba shi dama da ya zauna kada ya je jihadi ne ashe inda dole ne kan kowa da manzon Allah bai ba shi wannan damar ba sannan kuma wannan sai yake nuni akan cewa abin da yake fardun ainiyun abin da yake fardun to shi ake gabatarwa ga abin da yake fardun kifa'i biyayya ga iyaye kula da iyaye wannan abu ne wanda yake wajibi kan kowa amma jihadi wajibi ne idan wasu sun tsaya da shi to wadatunsa ya sauƙaƙa ga wasu sabanin mai kyautata wa iyaye da kulawa da su don haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gabatar da abin da yake dole ne akan kowa akan abin da yake dole amma idan wasu sun tsayi da shi to ya sauƙaƙa ainihin wasu don haka fardun ainiyun. muqaddamun ala fardin kifa'iyyin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi game da shi wannan sahabi radiyallahu anhu sannan kuma wannan hadisi sai yake nuna mana tsayuwa ta fuskar kula da mahaifa lura da su to hakan shi ma matsayin jihadi ne fi sabilillah don haka shi samun za'an lati da shi mai fafihi ma fajahid ya kira kyautata wa iyaye da biyayya gare su ya kira shi mai bismil jihad da sunan jihadi cewa hakan jihadi ah. don haka a ah, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tare da mahimmancin jihadi da matsayinsa cikin addini amma manzo Allah ce wannan din ya je ya ci gaba da kulawa da iyayensa wannan shi ma matsayin jihadi yake a wata ruwaya cikin littafin sahihi muslim min tariqi na'im bin ujayl maula ummi salama sai manzan Allah sallallahu ce da shi koma wajen su mahaifan naka ka kyautata zamantakewa da su fa ahsin suhbatahuma ka koma ka kyautata zamantakewa da su ma'ana ka kula da su wanda shi matsayin ne jihadi yake ya zo a hadisin abi sa'idin al-khudri sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu an ruwayarsa cikin sunani abi dawud da musnad al-imami ahmad bin hanbal amma hadisi ne bi isnadin da'if amma sahihun ne li ghairi a wacce ruwayar sai manzo Allah ce da shi koma wajen iyayen naka ka nemi izininsu in sun ma izini to sai ka zo ka tafi zuwa ga jihadi idan ba su maka izini ba to ci gaba da kyautata musu in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, don haka anan sai ce fafihi ma fajahid ah, wannan hadisi kuma sai ke. nuna mana wato ainihin matsayi na ainihin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta fuskar tuntubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke game da al'amura na addini ta yana sahabi zai ta tattaki ya zo daga gari kaza daga wuri kaza ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru ga shi wannan sahabi ne wannan sai kyau mai girman sahabbai da damuwarsu game da abin da ya shafi lamura na addini kamar yadda ya faru ga uqbatu bin haris radiyallahu anhu hadisin sai yana cikin sahih bukhari kitabul ilm da kitabun nikah aure a garin makka da na sai wata bakar mace ta ce ai wannan matar da ka aura na shayar da kai da ita ma'ana na shayar da ku tare da juna a nan take sai ya gare zai daga maka zo madina ke tambayar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya abin yake zana ce to ai magana ta riga ta gare ma'ana ba aure tsakanin ba aure tsakanin to da haka sai imamul bukari ya kawo shi wannan hadisin a kitabul ilm a bangaren da yake bayani game da ilimi kuma a babin da ya kunshi batun yin tafiya da neman ilimi saboda me tafiyar da uku ya daga makka zuwa madina don fatawa wannan me neman ilimi ne sannan kuma sai ya kawo shi a kitabun nika saboda me kadiyatun nika ne batu na aure ne an gane da kyau to ga shi ma wannan sahabi ja'a rajulun ilan nabi kaga ya zo zuwa ga annabi Muhammadu Sallam. yuridul jihada yana nufin yin jihadi ba manzo Allah shi iyayenka suna raye ce eh manzo Allah ce to koma ka je ka yi jihadi a cikinsu su ka ka ci gaba da kulawa da su to wannan yana nuna mana girman sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam al-Bukhari rahimahullah ce babun man adraka walidayhi falam yadkhul al-janna wato wannan babi ne wanda yake bayanin cewa wanda ya riski mahaifansa a raye kuma bai shiga aljanna ba ma'ana bai yi kokarin ya aiwatar da aiki zuwa gare su na kyautatawa ba wanda a sababin wannan aikin allah zai shiga da shi aljanna قال حدثنا خالد بن مخلت قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رغم أنف رغم أنف رغم أنف قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار آه، الإمام البخاري رحمه الله بأن يقول ونن بابي سيكون يكاو حديث آه، أبي هريرة الأشنسة عبد الرحمن بن سخر بن الدوسي رضي الله عنه تهني المال منسى خالد بن مخالد wanda ana masa alkunya da abul ana masa lakabi kuma da alƙatsawani wanda ya rasu hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tana da shekara 210 khalid bin makhalat yana daga cikin rijal na ainihin as asitta in banda al-imam abu daud sai zama nawa kenan imam al-bukhari imam muslim imam al-tirmizi imam al-nasa'i imam ibn majah abu daud suleiman bin al-ash'af as-sistani shine bai yi ruwaya ta hanyarsa ba a cikin sunan fi sunan amma ya yi ruwaya ta hanyarsa wajen sunan kamar musnad malik to shi khalid bin makhalat al'aslu fihi annahu saduq asalin hukunci a kansa saduqun ne آه، امام البخاري رحمه الله آه، يا روايه جريشي مباشره اما البكيه سو سيني سن روايه جريشي واسطه سو كينا مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه a آه، don imam al-bukhari yakan samu yakan sami ruwaya da ya rawaito ta hanyar khalid bin makhalat al-ulu ga ruwayar al-baqiyya ta hanyar khalid bin makhalat saboda me saboda shi kai tsaye su ko me akwai wani tsakani duk da yake shi ma imam bukarin yana daga cikin malamansa waɗanda ya yi ruwaya gare su kai kuma ya yi ruwaya gare su bi wasiɗa mubasharatan wa wasiɗatan to malamai sun tattauna a kansa al'imam ابن سعد كتاب الطبقات يا صفا تشد التشيع هكا الإمام الإجلي آه، ترتيب الثقات وانا هكرا تاريخ الثقات ياتي thiqat ya sannan kuma ya siffanta da ne da attashayyo haka shi al'imam abu daud as-distani rahimahullah kamar yadda yake cikin su'alatul ajurri ya ce saduƙun ne illa annahu ya tashayya shi ma ya siffanta yi da attashayyu haka al'imam abu hatim muhammad bin idris al-hanzali abu hatim bin nirwazi rahimahullah ya ce yi kutabu hadisuhu wala yi hutajju bihi kamar yadda yake a kitabul jahi ta'adil haka al'imam abu abdullah أحمد بن محمد بن هنبل الشيباني المروضي رحمه الله ياتي له مناكير كما رندك آه، كتاب الإلل ومعرفة الرجال to waɗannan maganganu idan muka tattara رسول قبائل za mu ga shi khalid bin makhalat asalin hukunci a kasa shine mai saduku sai da kuma ya siffanta da attashayyu shi an ci don haka ibn hajjarin da askalan cikin ta tahazim ya ce sadukun ne amma ya tashayya sannan maganar al'imam ahmad bin hanbal cewa lahu manakir da maganar abu hatim cewa yuktabu hadisuhu wala yuhtajju bihi waɗannan maganganu maganar al'imam abu hatim tana nuni akan cewa e akan karɓi ruwayarsa min babin li'itibari wal istishhat la min babin li'tijaj abin nufi idan aka samu wani suka ya iyo ruwaya sai aka samu shi ma Khalid bin Makhlad ya iyo wannan ruwaya to an za a yi me za a karbi wannan ruwaya tasa a matsayin me shaida ga ruwayar shi wannan fiqari maganar kuma al'imam bin hanbal ce lahu manakir wannan nuni akan cewa cikin hadisansa an samu matsaloli wasu daga cikin hadisansa domin akwai bambanci a ce munkarul hadis da ainihin eh, fi hadisihi munkar ko fi a hadisihi manakir ko lahu manakir idan aka ce munkarul hadis da wannan matsalar shi karan kansa shafa ma'ana yana da matsala shi a karan kansa amma idan aka ce fi a yi manakiyar ko lahu manakiyar abin nufi wasu daga cikin hadisansa an samu matsala an samu annakara ah, abin nufi shine wanda yake da matsala sai kuma ya yi ruwaya kuma ya saba wanda yake amintacce da zaka ruwa ta zama mai munkara ta amintacce kuma ta zama ma'arufa an gane kyau to da haka shi Khalid bin Makara a karan kansa shi sadukun ne to amma an samu wasu daga cikin hadisansa sun samu mai matsala an samu da kara ciki da haka waɗannan hadisan masu nakara din su suke da matsala ba dukkanin hadisansa ba dan haka hadisan da suka kubuta daga wannan da nakaran menene matsayinsu karɓaɓɓu ne karɓaɓɓu ne wannan kenan sannan gashi al-imam al-bukhari rahimahullah yayi ruwaya ta hanyarsa wannan sai zan to me tawsiqun ne min al-bukhari lahu wato imam bukhari yayi me ya wasaqa shi fikatun ne inda al-bukhari sannan kuma imam bukhari rahimahullah idan yayi ruwaya ta hanyar waɗanda suke da matsaloli irin wannan kamar su Khalid Makhalat ire-iren su to yakan yi ruwaya ne min babin lintiqa ma'ana yakan zaɓa hadisansu waɗanda ba su samu wannan matsalar ba sai ya rawaito ba hadisan da suke da matsala ba an gane da kyau sannan kuma mafiya yawa za ka samu kuma ya ka musu ne mutaba'at don haka al'imam ibn adi rahimahullah cikin littafinsa al-kamil fi bu'afa'ir rijal da ya zo bayani a kan shi khalid bin makhalat sai ya kawo hadisansa waɗanda aka samu nakara a ciki aka samu matsala ya ƙidawo su ya lissafa to ciki bai kawo wani hadisi ba daga cikin hadisan da imamul bukari ya rawaito bai ambata ba sannan dukkan hadisan da imam bukari ya ta hanyar khalid bin makhalat to za ka samu kuma suna da mai mutaba'at shi khalid ya samu mai mutaba'a da kuma shawahid cikin bukari da wajen bukari in ban da hadisi ɗaya shi ne kaɗai ya zanto Khalid bin Makala shi ya kaɗai ta da shi bai samu mutaba'a ba shi ne hadisin abi huraira wanda yake ainihin kitab riqaq a a babu tawadu wanda alhadisul qudusi ne alhadisul ilahi alhadisul rabbani cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi don haka ma shamsuddin zahabi rahimahullah a littafinsa mizan li'itidal fi naqd rijal harful kha yayin da yake magana kan shi Khalid bin Makhalat sai yake cewa in banda kwarjini na sahihul bukhari to da malamai sun kidaya wannan hadisin daga cikin mai munkarat na shi Khalid bin Makhalat dan haka azhab ya ce hadisi ne gharib mai kenan da'if hadisi ne mai rauni sai dai shawahid da yake da su ya samu shawahid da yawa wanda ibn hajar ya ambaci wasu cikin fatahul bari haka haka shekul albani cikin sislatul hadisi sahiha ya kawo to wanda in ka tattara wannan shawahid din za su baka hukuncin shi hadisin a karan kansa yana da asali an gane da kyau wannan kenan to sai abin da ya shafi tashayyo shi an ci akwai bambanci a cewa na ɗan shi'a ne fi urfil mutaqaddimin wa fi urfil mutaakhirin magabata idan suka ce wane shi'iyyun ne suna nufin wanda ya karkata gefen Ali bin Abi Talib radiyallahu an amma yana ganin girman Abubakar da Umar da dukkanin sahabbai na manzo sallallahu amma dai ya fi nuna mai kaunarsa ga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to wannan shine mai shi'i amma mai zagin abubakar mai zagin umar mai kafirta su dole sai a ce masa mai rafidiyun. to amma a yanzu mu yan ba idan aka ce shi'iyyun ka kai wa ake nufi tunda shi'a da take ala saha yanzu kaga shi'a ce al-imamiyya kai tsaye kaga ana nufin me su ar-rafida da wanda su kuma sun shahara da ƙarya to da haka zantowar khalidin makalar ya siffanta da siffa ta shiyo. wannan baya bayuwa zuwa ga mayar da abin da ya rautu ba zanto ba za a karba ba saboda abinda ake la'akari da shi a babi da ruwaya shine abbaq hadda wal amana da kuma al amana shine al wusuq rawi zanto abbabit kuma as-siqa ma'ana yake kiyaye abin da ya rawaito sannan kuma bai yin ƙarya to da haka idan ya zama na wanda ya siffanta da wata sifa ta wata bidi'a idan ya yi ruwaya kuma ya zanto an san shi mai kiyayewa ne kuma sannan mai gaskiya ne sannan abin da ya rawaito baya karfafar bidi'arsa da yake kai to an zami za a karɓi ruwayarsa don haka ruwayar khalibin makalar karɓaɓɓiya ce sai riwayar da ya zamana zahirin tana mai tana goyon bayan abin da yake kai na bidi'a to irin wannan ba za a karbe ta ba domin kada a jingina manzo Allah abin da bai faɗa ba shi yasa zaka sami ruwayoyin waɗanda suke yan bid'a cikin uh, sahih bukhari sahih muslim sunani abi dawud jami'i tirmizi an-nasa'i ibn majah المسانيد المعاجم الأجزاء التواريخ المشيخات الموطعات لا سام فأولنا بابين شيخ شمس الدين الذهبي رحمه الله أميزان الاعتدال في نقد الرجال حرف الألف يعني عند ترجمة أبان بن تغلب الكوفي وأن أبان بن تغلب الكوفي أنا قلت كيف جاءنا مسلم دكم الأربعة أبو داود الترمذي نسائي بن ماجه بن البخاري سيتي شيء صدوق لكنه شيعي جلد سيدي تنشيئة لتنصر تنشيئة أما صدوق sai ce falana sidiquhu wa alayhi bid'atu saboda haka mu za mu amfana da wannan abin nasa na gaske da yake da shi bid'a sau na hita shafa ba ruwanmu da ita da haka a ƙarshe sai yi dogon bayani ma kan ruwayar waɗanda suka sufan da sufa ta shi'a shi'a amin amma hangar da na ambata mu yayi magana mai kyau a nan sannan haka ibn hajar shi ma cikin lisan mizan shi ma ƙara faɗaɗawa saboda ka ga ɗaliban ilimi za su iya komawa zuwa ga wannan don haka wannan hadisi wato ainihin isnaduhu hasan amma kuma hadisi ne sahihi da wannan istinadin hadisi ne hasan amma kuma ya inganta ta wasu hanyoyi kamar da bayani zai zo ah, suhail ne suhail bin abi salih an abihi ga babansa wa kenan abu salih wanda shine zakawan as-sannan shi kuma ga malaminsa an abi hurairata ga abi huraira radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم shi kuma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yace raghima anfu Allah ya turu mutsa hancinsa a cikin ƙasa ragima anfu ragima anfu hasu manzana cewa Allah ya turmutsa hancinsa cikin ƙasa ina mai ina addu'a Kalu sai sabai suka ce ya rasulallah ya manza Allah man waye wannan kuwa haka ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace man adraka walidayhi indahu al-kibar wanda girma ya riski mahaifansa alhali kuma suna wurinsa tare da shi au ahada huma. ko girma ya riski ɗaya daga cikinsu kuma suna wurinsa fada khalan nara ya yi sakaci ya shiga wuta ma'ana bai yi ƙoƙarin ya gabatar da hidima da aikin alkhairin da zai mai ba zai zama sababin Allah ya shigar da shi aljanna to saboda wannan asara da wannan taɓewa sai manzo Allah ya yi wannan addu'a Allah ya turbatsa hancinsa Allah ya turbatsa hancinsa to wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da dama al'imam muslim ya fidda shi cikin littafin sana sai muslim a kitabul birri wasila آه، تهير أبو أوانة شنوة وضاح بن عبد الله اليشكري دكما تهير جرير بن عبد الحميد هدي زواجة سهيل زواج أبي صالح زواج أبي هريرة ta hanyar malamansa guda biyu shiwa kenan imam muslim shaiban bin farrukh da kuma zuhair bin harbi sannan kuma sai da shi ta hanyar shi khalidin bin makharat ta hanyar shi imam muslim abubakar bin abi shaiba sahibul musannaf an gane a to wannan isnadin na imam muslim shi ma isnadi ne hasan ta hanyoyin gaba daya saboda shi suhail bin abi salih shi ma me saduqun ne matsayin hadisin sa hadisi ne hasan a sannan sai al-imam abu isa muhammad bin isa bin saura at-tirmidhi rahimahullah shi ma ya fidda shi cikin jami'in tirmizi a kitabu da'awat ta hanyar ribi'iyu binu ibrahim wato ɗan uwan isma'il bin ulayya ahadu thiqat isma'il shi ma isma'il ne binu ibrahim ulayya din mahaifiyarsa ce kamar muhammad ibn al-hanafiya kaga al-hanafiya mahaifiyarsa ce mahaifinsa shine ali bin abi talib radiyallahu anhu to haka ulayya mahaifiyar isma'il ce ai isma'il bin ibrahim bin miqsam al-asadi al-mashhur bin ulayya to shi kuma yana daga cikin rijal na aljama'a ahmad mubasharatan as-sitta kuma wasitatan to amma shi dan uwansa Rabi'i bin Ibrahim in farada bihi Tirmizi Tirmizi ne kada yayi ruwa ta hanyar sa to shi kuma zuwa ga Abdurrahman bin Ishaq shi kuma zuwa ga Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi shi kuma zuwa ga Abi Hurairah to haka imam abin hanbal shi ma ya fitar da hadisin ta wannan hanyar cikin musnad to wannan istinadin istinadi ne sahihi isnadi ne sahihi sannan kuma ya zo cikin al'adab al na imam al-bukhari da ainihin مسند البزار ده صحيح ده ابن خضيمة تهنير الوليد بن رباح زواج أبي هريرة زواج أبي هريرة wanda ina ganin shine hadisi na أربعين da 46 cikin al'adamul mufarrasi sannan kuma ya zo cikin sahih ibn hibban ta hanyar abu salamata bin abdurrahman zuwa ga abi huraira bi isnadi wanda yake hasan saboda amr wanda ya ruwaya da shi abi salama an gane da kyau to da haka kenan eh, in muka duba za mu ga wato anishin hadisin ta wata hanya ya zo a matsayin hadisi sahihi ta wata hanya kuma ya zo a matsayin hadisi hassan kuma kowanne ya tabbata kowanne ya tabbata a wasu ruwayoyin an kawo shi mai mahutasaran a wasu ruwayoyin kuma an kawo shi mai mutawwalan wasu ruwayoyin an kawo shi a takaice wasu kuma an kashi mai a tsawaici kamar anan kaga a takaice aka batun mahaifi ne amma a wasu rawayin kaga abubuwa uku aka ambaci mun gane ba wanda ya riski wata ramadana har ramadan ya fita bai abin da Allah zai gafarta masa ba wanda aka ambaci manzana da ya nema neman sarati ba da kuma batun iyaye in ka hada nawa uku kenan to da haka wasu sukan kawo shi a kitabu sala kaman abin nan alqadi isma'il a littafinsa kitabu fadlis salati ala nabi sallallahu ya fitar da shi sannan hadisin yana da shawahid yana da shawahid ya zo ta hadisin amru bin malik al-kushairi wanda yana cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal sannan kuma ya ta hadisin jabir bin samura wanda yana cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani sannan ya ta hadisin ka'ab bin ujra wanda yana cikin al-musdarak na abu abdullah hakim nisaburi da kuma kitabu fadl salati ala nabi sannan ya zo kuma ta hadisin jabir bin abdullah wanda yana cikin al'adabul mufarad na imam bukhari rahimahullah sannan ya zo ta hadisin uh, anas bin malik yana cikin kitabu fadl salati ala nabi sallallahu alaihi don haka hadisi ne wato ainihin sahabbai da dama sun rawaito shi daga manzon Allah uh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam uh, abinda wannan hadisi yake nuna mana wato ainihin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake maimaita magana dan me dan nuna muhimmanci da girman abin da yake magana a kansa sallallahu alaihi wa sallam Ta sai zama zara ce mai ragima an ragima an hasu kuma mun fahimci cewa daman salo ne na manzan Allah sallallahu alaihi maimaita magana hasu nawa hasu da haka imam bukhari a cikin sahih bukhari a kitabul il yayi babu cewa babun man a'ada al-haditha thalasan li yufhama an babin da ya kunshi bayanin wanda ya maimaita hadisi ya uku domin a fahimta Da ya gare shi ma'ana a fahimci wannan hadisin da yake faɗa wanda bayani ya gabata akan wannan nuni akan mahimmancin maimaita zance domin wanda suke sauraron ka su gane cewa wannan abin da yake magana a kansa abu ne muhimmi abu ne mai girma ta yadda maza Allah ke taimaita yake taimaitawa to mu kuwa yanzu mukan bukaci ma lokacin a maimaita man zancen su ɗari so ɗari an ga ba wai so uku ba so ɗari a maimaita a ƙara maimaita a maimaita har so ɗari duk da haka kuma sai an samu wanda ya kasa ne ya kasa rikewa ya kasa rikewa sai an samu wanda ya yi mai ya kasa rikewa saboda yadda al'ummar ta samu kanta a ciki sannan mun fahimci kuma manzan alasuslam ma'ana yin addu'a wadda ta kunshi taɓewa sai ga al'amari wanda ke mai girma babba domin duk al'amarin da zai sababa maka shiga wuta to kaga lamari ne mai girma wanda wannan rage anhu wannan jimla din akan kawo ta a fuskoki biyu akan kawo ta a matsayin mai jumla khabariya kamar yadda take lafazan anan ma'ana labari sannan kuma akan kawo ta a matsayin mai jumla insha'iyya ma'ana wa in kanat al-khabariyya lafazan an gane kamar nan kenan addu'a ce manzo Allah yake sallallahu shi yasa wasu daga cikin malamai zamu ga sun fita shi a kitabun addu'a kamar tirmizi ka ya fita shi a kitabun da'awat kamar al-imam ibnu hibban cikin sahih ibn hibban ya fita shi a kitabun raqa'iq babul adhiya an gane shi yasa wasu ruwayoyi sai suke zuwa da me da ami ma'ana Allah ya ya amsa ashe kaga addu'a ce yayin zuwan shi jibril alaihi salam wajen shi manzon Allah sallallahu alaihi to cewa ragima an kamar yadda abul abbas al-qurtubi yake faɗa cikin al-mufhim cewa zai ɗauki fuska biyu ma'ana Allah ya turmutsa hancinsa a ƙasa ma'ana Allah ya hallaka shi domin ba shi da wani amfani mutumin da ya zo duniya ya yi sakaci bai aikata aikin da zai kashe aljanna ba to mai amfanin zuwa ma'ana Allah ya hallaka shi fuska ta biyu kuma ta ɗauki ma'anar a'a ƙasƙanci ma'ana Allah ya ƙasƙantar da shi ya zanto kaskantacce abin kaskantarwa doka kowanne dai ba mafuta a ciki kuma kowanne mutuwan ne domin kaskanci ma mai mutuwa ce shi ne abinda bahaushe ke cewa mutuwa tsaye ko an gane da kyau to wannan ke saboda wannan salo din akan kawo shi a babi da yake nuna zuwa ga abin da ya shafi al-zul wal hawan wato kaskanci da tozarta kalu suka ce ya rasulallah ya manzo Allah man waye wannan kuwa wannan kuma sai yake nuna mana damuwar sahabbai da su game da me game da samun ilimi duk abin da ya shige musu duhu mai suke kokarin tambaya suke don su samu haske samu wayewa a kai shi yasa anas bin malik radiyallahu an kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim yake cewa yakan burge mu mukan ji daɗi muga wani balaraban kawai ya zo yana taiwa manzo Allah tambayoyi saboda a lokacin an hana ya ayyuhal za ta sa'alu an ashiya in tubu da lakum uku. Wa'inta in tasalu anha hina yunazzal alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun saboda haka an hana su dan haka sai take buri da kudai wani ba kauye yanzu wanda shi bai san wannan ba sai ya ce manzo Allah tambaye su kuma suna da samun ilimi sai suke daɗi da kwanciyar hankali to haka sahabbai suke da Muhammad sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ba su amsa cewa man adraka walidayhi hul kibar wannan ina akwai kuskuren bugu da suka hawan din hul kibar wato iyayenka sun tsufa sun kai lokaci na rauni lokacin suka fi bukatuwa zuwa gare ka suke da tsanancin ne buƙatar tallafinka da taimakonka da agajinka sai zanto ba a samu wannan ba har ka yi abin da suka yi Allah wadai da kai ƙarshe ka mutu ka shiga wuta to kaga taɓewa ta kai taɓewa ke wato wannan jan kunne ne ake ga kar mutum ya yi sakaci haka ta faru gare shi saboda jin kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ko kuma ɗaya daga cikin su ma'ana ko mahaifi ko kuma wato anishin mahaifiya ya yi sakaci fada da khalan nar ya shiga wuta to ƙarshen asara kenan ƙarshen taɗewa don haka hadisi ya tabbata na abu darda wanda yana cikin jami'in tirmizi da suna ibn majah da sahih da ibn hibban lafazin al ibn hibban abu darda wani yanzu yake tambaye sai yake cewa to ya abu darda mahaifina ya san auri wata mace kuma gashi yanzu ya matsa mun akan sake ta to ya ake cikin sai ce to ni dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mahaifi wato a tsakiya kofofin gidan aljanna yake ma'ana dole sai ka bi ta nan kenan sannan za ka shiga zuwa ga aljanna saboda haka in ka so ka tozarta in ka zo ka kiyaye in ka tozarta kofar kai ne ka tozarta ta ta shiga gidan aljanna ma'ana yana masa mai yana masa nuni akan yabi mai umarnin mahaifinsa to amma wannan ya sha bamban da wani ce yau ni mahaifina ce in saki matata saboda haka je sake ta da bambanci domin bayan da za a yi sahabbai na annabi Muhammadu su sa aya su kima ta bisa san kamar yadda ya faru ga Abdullahi bin Umar mahaifinsa Umar dan Khattab radiyallahu an kamar yadda yake cikin Jami'in Tirmidhi da waninsa ce ka saki matarka Abdullahi dan Umar ya je ga manzon sallallahu alaihi wasallam ce ya eh, sake ta to kaga shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya tabbata hadisi cikin Bukhari da Muslim manzal ce cikin waɗanda suka gabace ku akwai waɗanda suke mai masu ilhama Allah kan sanya musu ilhama yakan kimsa musu fahimtar abu in za a samu wani cikin al'ummar nan to Umar ne ma haka yake da mai muwafaqat har ma su asyu'i da suwaye suka yi rubuce rubuce kan muwafaqat na shi Umar dan Khattab to haka ya sha bamban shi ya samu al-mubarak furi cikin tubatul ahwaz yake cewa a'a wannan bai ke banta ga mahaifi ba har ma mahaifiya ma tun daga shi hadisi an cewa ya fi cancanta in kyauta mahaifiyarka sai wa mahaifiyarka sai wa mahaifiyarka sannan sai baba to baba ma ya samu wannan matsayin kuma ina ga mahaifiya ke amma a kula da wannan saboda haka idan ya zama na mahaifinka ya ce ka saki matarka a sakamakon kana keta alfarma Allah ba ta bin Allah ba ta bin manzon Allah kuma an fidda tsammani ga dawo ta kan hanya shi kenan sake ta idan kai don Allah sai Allah ya musanya maka abin da ya fi wannan kowa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musnadul imami an bin hanbal da wani sa manzon Allah ke cewa ba za ka bar abu domin Allah face sai Allah ya musanya maka abin da ya fi wannan alkhairi sai Allah ya musanya maka abin da ya fi wannan alkhairi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba lafazin da ya shahara ba cewa man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khairan min wannan bai tabbata ba bai tabbata ba shi yasa shekul albani ya fidda cikin sifatul hadisi da'ifa wal mawdu'a sannan kuma ya ambaci shi wancan lafazin wanda ya tabbata ne saboda haka iyaye suna da matsayi don haka Allah ce wa buka Allah ta ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana sai ce mi imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا shine anan manzo Allah yake wannan bayanin fa dakhalan nar ma'ana yayi sakaci sai ya shiga wuta Allah a a ture wannan hadisi yana mana girma na iyaye kuma sannan yana mana cewa iyaye sukan zama sababi na shiga aljannar mutum kamar da kuma sukan iya zama sababi na shiga wuta ga shi mutum yayin da ya zanto mai bai ba da wajibinsu da yake kansa ba al'imam al-bukhari ya ce ah, babin mambar walidaihi zadallahu fi umurihi wato wannan babu yana bayani game da dukkan wanda ya kyautatawa mahaifansa to zadallahu fi umurihi wato Allah zai ƙara masa kwanaki fi umurihi a cikin wato anishin rayuwarsa a cikin rayuwarsa al'umur ko al'umur ɗiɗɗe ne an gane kyau ba kamar ka ce aljumu'atu da aljum'atu ko da ke ita akwai luga uku aljumu'atu aljum'atu aljuma'atu an gane to wannan al'umru al'umuru abin nufi rayuwa ke an gane ma'ana Allah zai kara masa rayuwarsa ne sai jam'i shine al'amar daga na aka samu al'imara al'imarat bil'ain an gane ba aka samu at-ta'amir rayarwa asali daga amara ya'mur mun gane ba amara ya'mur mana amara ya rayu kina ya'mur amuru yana rayuwa in kenan innama ya'mur amuru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سكاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كجا إمارة غير وكان أن قال لك تشين في عمره ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وأفلا تأكلون في قراءة أخرى قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائت عن سهل بن معاذ عن أبيه قال آه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره آه الإمام البخاري يبتد وانا حديث تهني المال منسى أصل بغو بين الفارع بالتحريك بين الفارع جي an gane ba wanda ya rusu zai tana shekara 225 sannan a fiqa yana daga cikin rijal na imam bukhari da abu daud da kuma at tirmidhi da an-nasa'i sai da mana ibn majah da imam muslim su ne masirwa ta hanyar sabab imam bukhari mu basharatan kai tsaye al-baqiya kuma ainihin wasatan wato kenan abu dauda at tirmidhi an-nasa'i asbagu binul farji karkace binul farji don mu suka cewa ibn jozi abul far sai ce abul farji ko ibn rajab abul far sai ce abul farji wasu mana ga malamai ne masu fatawa a gidan rediyo to kaga akwai matsala kenan shi kuma akhbara ibn wahab shine abdullahi ibn wahab kenan an yahya bin ayyub al-rafiqi shi kuma an zabban bin fa'id shi kuma ce fatik kuskure ne an gane an sahali bin mu'ad an abihi gababansa shine mu'ad bin anas al-juhani قال يتي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce man barra walidai dukkan wanda ya kyautatawa mahaifansa tuba lahu aljanna da yarda Allah da ganin Allah sun tabbata gare shi zadallahu azza wa jalla fi kuma Allah zai ƙara masa kwanaki a cikin rayuwarsa wannan hadisi a isnaduhu da'if saboda illoli kamar haka illa ta farko shi zabban bin fa'id da'ifi illa ta biyu sahal bin mu'ad shi ma an taba shi sannan kuma ruwayar zabban ga shi sahal tana da wata matsalar ta daban ta rauni kuma har ina an gane kyau kaga rauni kan rauni kenan ma'ana idan zabban ya yi ruwaya ga sahal to ita wannan ruwa tana da matsala karan kanta to gashi kuma shi kan zabban ɗin ko mai rauni ne kuma shi ma sahal ɗin an taɓa shi kuma shi ba to haka hadis ne ba ifi abu abdullahi ma al-hakim nisaburi ya fidda shi cikin al-musdarak a kitabul birri was sila haka abul qasim at-tabarani ya fidda cikin al-mu'jam al-kabir nasa da haka hadisi ne da'ifi a wannan hadisin mun fahimci cewa biyayya ga iyaye sukan sababa mutum dacewa da samun aljanna amma da sharaɗin ne abubuwa uku abu na farko shine a samu al'aƙida idan to yana da aƙida imani kenan sannan abu na biyu a samu mai al'ikhlas abu na uku a samu mai almutaba'a domin hatta biyayya ga iyaye sai ka bisa tsarin sunna ba sannan take karɓar in ka bi iyaye masu tsarin bidiya ba za a karɓa ba a gane kyau saboda ya shiga cikin me man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd hadisin bukhari da muslim sannan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ruwar imam muslim ah, kaga matsala kenan ah, idan kai wani abu wanda yake ba umarnin Allah ba haka suna tanar maka kaga an samu matsala dole sai ka bi su bisa wannan tsarukan guda uku al-iman al-ikhlas al-mutaba'a in kuma musulmi ne to abubuwan da ake bukata kenan biyu al-ikhlas da kuma ainihin al-mutaba idan aka ce tuba a ala wazani fa'ula wannan ta'anisi ne al-atyab al-atyab wanda af'alu tafadil kenan an gane kyau ba kamar a ce a ainihin العليا السفلى بسورة تو أطيب أفعل التفاضيل شين أبنيك ما في ما في دائي آه، كما حديث نيت برد شين بخير مسلم من زنا كتشوا آه، لخلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المس أطيب كذا أفعل التفاضيل to tuba ta'anisi na mai na al-atyib kaman al-husna ta'anisi na mai na al-ahsan kaman al-kubra ta'anisi na mai na al'akaba akbar al-uzma ta'anisi na mai na al to haka to idan aka ce tuba abin da yake mafi daɗi to haka ya shafi aljanna domin aljanna ta fi kowace ni'ima daɗi sannan ga ganin Allah wanda ganin Allah kuma ya hume aljanna daɗi yarda Allah yarda Allah kuma ta fi su gaba ɗaya daɗi an gane saboda haka wasu ke fassara tu waɗanda cewa aljanna eh duk abu ɗaya ne domin duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah kuma zai sami yarda Allah eh, Allah yake cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alladina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab to shine tuba lahu to zadallahu azza wa jalla fi umrihi Allah zai kara masa kwanaki cikin rayuwarsa zada kaga wannan fi'ili ne madi zada yazidu ziyada ma'ana an ma riga an kara ki ne littahaqiq domin tabbatawa. tabbata cewa za a kara din kenan to kari kaman ya ma'ana za a kara mutum rayuwa akan iya kwanakin da Allah ya iyakance masa Allah kuma ya ce walan akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal sannan ya ce walau yu'akhkhiru Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba ولكن ila ajalin أجل fa فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقرون سوش النهل كينا suratu fatir kuma walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala wahariha min dabba wadda ka fara kawo kenan to kaga a shahid ma'ana Allah bai kari bai mai bai rage kuma to amma gashi ana kuma ce za a yi me za a ƙara. ma'ana akwai tibkadar wara kenan an saba to da haka ma'ana Allah ya hukunta cewa wani zai shekaru kaza a duniya amma idan ya bi iyayensa to za a kara masa shekaru kaza kaga asalin wajen Allah ba mai ba ba ƙari ba dama abu ne wanda yake mai tabbatar ce Allah ya tabbatar ah, wannan kenan sannan abu na biyu abin da yake hannun mala'iku cewa wane shekaru kaza zai a duniya amma a wajen Allah kuma Allah ya san cewa wannan wanan zai aikata abubuwa kaza na alkhairi wanda za su sabbaba masa Allah ya ƙara masa shekaru a bisa adadin shekaru da suke hannun mala'iku to kaga a wajen Allah ba mai bane ba ƙari bane an gane? sannan kuma a'a zai ɗauki cewa abu na uku Allah ya hukunta cewa wani shekaru kaza zai yi sannan kuma wannan wani sai Allah ya datar da shi da sada zumunci da kyautata wa iyaye don haka sai Allah ya yi mai ya ƙara masa wanda wannan ganin damansa ne ya shafe daga shekara misali 80 zuwa 100 ko 100 inda shi Allah ya muhullahu ne ma ya sha'u wa yusbit ko wa yusabbit wa indahu umul kitab Allah yakan shafe abin da ya ga dama ya tabbata abin da ya ga dama saboda haka ganin daman sa ya kara ma ya rage ma babu tibka da wara cikin aikinsa domin shi fa'alun ne lima yurid la yus'alu amma ya fa'alu hum yus'alu sannan abu na hudu zai dauki karawa abin nufi Allah Allah zai sanya ambato kyakkyawa bayan mutum ya bar duniya sai zanto kamar kana raye gashi ka mutu amma kuma ka fi rayayyun zantowa rayayye kuma yadda ambaton ka yake wanzuwa na alkhairi da sunu sai zanto kamar kana na kamar yadda annabi ibrahim ke cewa ja'alli lisana sidikin fil akhirin Allah ka sanya mini wato ainihin ah, harshe na gaskiya cikin yan ba ma'ana yabo as-sana'ul jamil Allah ya kaɓi rayuwarka amma mutane suna ta faɗin alkhairinka sai zanto kamar kana cikin su kana rayuwar su abu na biyar zai ɗauki cewa ƙarawa abin nufi Allah zai sanya albarka a rayuwa ma'ana abin da inda wannan sai ya shekara amma kai a sati ɗaya sai kai ka gama sai kai ka gama Allah ya sanya albarka cikin rayuwarka abin da yake mai bayar da wahala wajen ɗaukar lokaci kafin gama kai cikin ɗan lokaci sai ka gama shi inda wani ne sai ya ɗauki shekara ɗaya shekara biyu shekara uku amma kai wata ɗaya wata biyu ka gama ka ga la'akari ga wane ka kama an yi ne kenan an ja rayuwarka ta fuska Allah ya sanya albarka kuma haka abin yake musamman mutum yana ambaton Allah kana salati ga annabi kana yawaita istighfar haka abin yake abin da yake kankani sai zanto kuma kankanin kuma har yanzu abin yake mai wahala kuma sai Allah ya sauƙaƙa shi subhanahu wa ta'ala shi yasa koda wajen karatu musamman kana yawan ambaton Allah nazarin da wani sai a shekara ɗaya zai iya zakai a cikin sati sai ka yi shi cikin sati sai ka yi ka gama shi ba zan taɓa manta ba ta maulmin na fitta aliki a rafiƙi sunna a ranar da na siye shi a shekarar da na siye shi da aka mishi da kasuwa ina zaune ban tashi ba ko yaro ma Abdullahi ya zo mun muna tattaunawa Allah ya hore ya sare na karanta littafi ban tashi daga inda nake ba kuma wannan karatun da yana na wannan shekaru kuma har yanzu shine da kan iya istihdari in ce a tauna minna albani ya ce kaza to a Allah yakan sauƙa mutum abubuwa to sai ga wani sai ya ɗauki tsawon shekaru kafin ma ya gane amma kuma kai sai ga Allah ya mai ya sauƙaƙa maka sai ga cikin ƙanƙan lokaci ka zo ka gane shi ne wancan yaran wannan ga wancan yaran muhammadu wani lokaci ya zo min ziyara sai yake cewa wai malam na ga kai baka amfani da kamus sai da in kana ta jiya fallon littafi baka cin karo ta kalma ne haka mai dan wahala na ce haka ne in na ci kawai ita zan nemi kamus to musamman in mutum yana ambaton Allah sai ga Allah ya ne ya sauka masa abubuwa abin da yake mai wahala sai ga yaro mai mai sauki a wurin ka to wannan hadisin akwai bayanai dangane da karin rayuwa wanda za mu riske hadisin Anas bin Malik a nan gaba insha Allah mun zo kansa sai mu kara wasu bayanai sannan kuma mu fitar da abin da yake shine daidai in muna raye سيما زي أنا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan yana tambaya game da batu da muke akan Khalid bin Makhalat Khalid bin Makhalat matsayin ruwayarsa cikin Sahih Bukhari matsayin ruwayarsa ruwaya ce hasana tunda mun bayani Imam Bukhari kan al-intiqa yakan zaba hadisan waɗanda suke masu matsala irin wannan sai ya rawaito cikin Sahih Bukhari to da matsayin shi wannan hadisi na mana adali waliyan hadisi ne wanda yake isnaduhu hasan eh, sannan kuma yana da shawahid wanda yartaqi biha ila darajati sahih bi idan ka tattara hanyoyin gaba daya to wannan wannan shine a tagace wallahu a'lam a yake cewa kuma wannan da aka ce man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min shin hadisi ne mai rauni ko kuma babu shi kwata kwata a hadisi ne ana kawo shi a matsayin hadisi in ka koma sislat al-asad da'ifa din wal mawdu'a mujalladin farko na Sheikh Al-Albani za ga ya kawo shi kuma yayi magana akan rauninsa da wannan lafazin da rashin tushensa sannan kuma sai ya kawo shi wancan wanda ya tabbata da innaka lan tada'a shay'an lillah illa abdalaka Allah ma huwa khairun min an gane da kyau wanda yake cikin musnadul imami an bin hanbal da wato wani sa Wannan shi abinda yake nufi da shi ne duk wanda ya bar abu domin Allah to Allah zai musanya masa abin da ya fi wannan abin da ya bari ko da ku yana ganin cewa wannan abin shi ya fi to in dai ya hakura ya bari don Allah to sai ga Allah ya kawo masa abin da yake mafi alkhairi a sama da wannan ne wallahu alam hmm. Eh, wannan yake cewa shin ina neman shawara don eh, gane da sharhi na bulugul mara eh, game da sharhin ibn Usamin da kuma na san'ani wanda ya fi dacewa ga ɗalibi tsakanin biyan a wanda ya fi dacewa ga ɗalibin ilimi shine mi fatahul allah na siddi hassan Kha. wanda shi mukhtasar ne na subul salam idan ya same shi ya karanta shi yana da sauki ya fahimce shi to sai ya tsallaka subulus salam na shi as-sanani daga subulus salam kuma na as-sanani sai kuma ya ainihin koma al-badr tamam na al-maghribi wanda shi subulus salam shi ma mukutasar ne na al-badr tamam kaga mukutasar mukutasar kenan na al-badr tamam to mutu ya koma wannan al-badr tamam yana da kyau tare kuma da malami saboda yana tantance maka abubuwan da suke kana batun alhadawiyan nan da sauransu tun da mutanen sana'a ne al-yaman to akwai bangarorin shi'a wanda sun yi tasiri to haka don haka sukan kawo ra'ayoyinsu to wannan dole sai da malami wanda zai tantance maka yauwa to shi kuma sharhi na al-usaimini sai biyo baya daga baya eh, sai biyo baya daga baya saboda me saboda waɗannan sharhunan shi ya bi su da haka sai ya zo ya karantar da bulugul muram din tare da bibiyar wannan sharhuna sannan kuma tare da shigo da wasu bayanan kuma da babu su cikin waɗannan sharhuna ne wajen istinbati da wasu abubuwa da ta'ujihad dai abubuwa muhimmai to in ka hada gaba da sai ka yi takawinin kan ka sami ilimi Eh, kuma kada ɗalibi ya zanto mai kama ya saki za ga ɗalibi ya siya littafi ya fara karanta shafi ɗaya shafi biyu ya je kasuwa ya ga wani ya siyo sai ya bar wannan sai ya koma kan wancan yana na yana sai ya ga wani sai ya siyo sai ya bar wannan ya koma kan wancan to sai ya ɓata lokaci bai tara komi ba don haka idan ka siya littafi ko da ka ga wani a kasuwa muhimmi siyo sai ka aje siyo sai ka aje to sai ka bi wannan ka karanta in ma ka karanta din to ka ƙara nemetawa. domin ya fi fa'ida ka sauke littafi ka ƙara nemeta shi akan ka karanta littafi biyu daban-daban ya fi ka sauke wannan kuma sannan ka ƙara sauke shi to ya fi akan ka sauke wannan kuma ka sauke wa littafin nan daban to in ka sauke wannan ya zauna tare da kai sai kuma ka tsallaka wannan sai ka tsallaka wannan sai ka tsallaka wannan sai ga ka tara ilimi cikin kankanin lokaci amma in mana kana raba hankali yau kai ne kana kana kana bukhari ka koma tirmizi ka koma sahih muslim ka koma musnad to sai ga abin ka lokaci ya tafi ba kai komai ba mudatul hakama da fahimtar sa ba bulugun marmar gama fahimtar sa ba to wannan yana daga cikin kurakurai da ɗaliban ilimi suke fada ciki wanda dole shi ilimi sai ka samu malamin da zai na ka zai na shiryar da kai zuwa ga hanyar da za ka rika samu menene wato arishin ilimi to da wannan ne ilimi ke samuwa kuma yake arishin wato tabbata ya zanto ya inganta ga wannan abdullahi bin yazid bin hurmus malami imam malik ya rusu da tana shekara wato alishin 148 malami imam malik amma an san shi kuma yana daga cikin malamin imam malik wanda ya tasirantar su sosai kuma yake jinjina wa imam malik shi ma kansa saboda imam malik yakan yi sammako ya zo gidansa ɗaukan karatu kuma ya zauna ya jira shi tsawon lokaci sai lokacin da ya ga dama ya fito sai ya ba shi ilimi to wannan kulawar da mali ya zanto ya to shi ma sai yake fifita mali a kan sauran mai ɗalibai to zaka yana daga cikin jigajigan malamin imam malik kamar yake cikin tartibin madarik na iya amma ga ba san shi ba me yasa ba san shi ba ya sa imam malik kamar da yake cikin tarihu a abi zur'a ar-razi da kuma littafin al-ma'rifatu wat-tarikh na al-fasawi da kuma siyaru alamin nubala ta shamsuddin zahabi yayin tarjamar sa shar'i ba imam malik ta kare kuskura ya sanar da abin da ya ji ta hanyar sai jingina abin zuwa gare shi duk ilimin da ya samu ta to kada ya jingina ilimin zuwa gare shi to shi kuma imam malik sai cika wannan alƙawari don haka bai ambaci sunansa ba bai ambaci sunansa ba don haka wasu malamai suke cewa magana imam malik cikin almuwatta cewa akan haka na riski malamai suka ce yana nufin shi abdullahi bin yazid bin hurmus da kuma rabi'a bin abi abdurrahman kamar yadda ke cikin tafsirin madarin na alkabiyyat Ah, kamar imamu shafi muhammad bin idris shafi shi ma yake faɗa kamar da yake cikin manaqib al-shafi na al bayhaqi da kuma adab al-shafi wa manaqib na ibn abi hatim mirazi da kuma siyaru a'lamin nubala a ah, tarjuma sai yake cewa na so a ce wanda suka koyi ilimi daga wuri na ba su jingina ilimin zuwa gare ne ba akan cewa ni malamin su ne to haka magabata suke Eh, shi shine ilimin da kuma dora mutum akan tirba da zai sami ilimi kamar da shi abdullahi bin zubin hurmus ya dora malik a kai kuma malik har ya kai da ya kai har shafi yake cewa ah, idza ja al-asr fa malikun lin najm idan maganar hadisi ta zo ai malik kuma tauraro to haka ainihin magabata suke to mataki mataki za a yi mataki mataki mataki mataki mataki don haka muhammad bin muslim bin shahabin ne zuhuri kamar yadda yake cikin aljamili akhlaq rawi adal sami yake cewa shi hadisi hadisi daya biyu kana haddacewa yau da gobe sai taru sai taru yayi yawa sai taru yayi yawa to amma kace zaka tarkato karatu a lokaci ɗaya ka hado subul salam sharhin ah, fatahu menene zil jalal wal ikram na shi al usaymin ka tarkato wane ne To sai ka bata karka lokaci amma kana bibiya kana bibiya kana bibiya kuma kana riskar abu daga malamanka to sai ga ilimi ya taru domin wani karatun sai ka ji daga wajen malami in karatu zaka sai ka shekar ɗari baka shi karatun ba sai ka shekar ɗari baka da karatun ba to fa'ida karatu a hannun malami ke zai rage maka mai tsulul masafa tsayin tafiyar inda ke za ka yi sai ka ɗauki lokaci Ba ka zo kan karatun ba amma ka cikin kan lokaci sai ga ya kama ka to haka malami suke yanzu ko mu kama wani abin da nake faɗa asalin abin ba wai karanta maka littafi ba a wajen malaman mu suka karanta da mu kuma koma littafin maka gani kuma ke gaya muku a yanzu to haka abubuwa suke wani abu kuma karanta muke to shine fa'idar karɓar ilimi a hannun malami kenan sannan kuma zai daidaita maka wato anishin fahimtar ka ta yadda mai in ka karanta nassi ka fahimci kaza in daidai ne malamin zai ne zai tabbatar maka in ba daidai bane sai ya gane cewa ai ba daidai bane ta yadda fahimtar malam ta bayyana sabanin yadda ka fahimci nassin yadda ka fahimci karatu don haka bin ilimi a mataki-mataki a hankali a hankali to ne kan taimakawa wajen samun ilimi din da kuma tara shi cikin wato ainihin kankanin lokaci kuma tare da addu'a da yawaita istighfar da salati ga annabi da zikiri musamman zikiri la ilaha illallah subhanallahi alazim subhanallahi bihamdihi Wadannan sukan taimaka wa mutum sosai wajen ya samu sauƙi na ainihin nazari da kuma kiyaye abu wanda wannan shekun ne mujarrab ni na jarraba haka kai saboda haka din mai bukata shi ma sa ikhlas ya jarraba zai gani ya jarraba zai gani ya jarraba zai gani dan na taba ba zan manta ba na taba muraja al-kutubu sita a wata biyu kwana 60 kwana 60 kuma na san ba wai kokari na bane ko dabarata a na san taimakon Allah ne na? a ah, ba nan garin ba eh, ba nan garin ba ah, a nan garin masu mai eh, eh, ah, zai hana a mai zai hana nan garin mai hmm? zai hana ba abin da zai hana sa ka yi da killace kai sa ka yi da killace kai to haka rayuwa take in mutu ya dage da ambaton Allah to Allah sai ya sauka masa abubuwa sai su sauka masa abubuwa ka to haka abubuwa suke bin hajji sun tana bawuya kuma na karanta yi so bakwai na ibn taimiyya yanzu ina kan karanta yi takwas ban karasa ba ka majamul fatawa ko wannan namira ta kaman alkur'ani kamar da nake ya kare haka nake a ta to haka abubuwa suke in ban da lalacewar al'amura da kuma samun rauni da sako ya mutum yawa a shekarun ba ina da ikon in kai kotun na magana ce taymiya zan iya ce maka tana mujalladi kaza shafi na kaza kuma kai za ka haka ne to amma yanzu saboda yanayin matsalolin rayuwa da kuma sako ya mutum yawa ko san duniya ne hakan bai yi ba yasa ake samun wahami da kuskure da sauransu saboda yanayin rayuwa to haka abubuwa suke in kuma kuma rayuwar malama za ga an ya ɗauke za abin nan a Sheikh Abdul Aziz ibn bas rahimahullah littafin sa mawaqif mudhi'a littafin wanda aka rubuta mawaqif mudhi'a domin rayuwarsa da sauran sai ake kawowa a ciki cewa al-minhaj na imam an-nawawi juz'i 20 ne hadda faharis nasa bugun darul ma'arifa yace ya karanta yi sama da su 60 kaga makaho ne to ai ba shi zaka fara jinjina ba shi wanda yake karanta masa yake ji shi ba a gaishe shi to haka suke kuma dai wannan su wannan malamai suna wannan bayani ko kaje a tarjamar mutum a ce ya karanta kaza ya haddace kaza ko yana bayanin cewa ya karanta kaza ya haddace kaza da sauransu kamar yadda aka tambayi a ah, imamu dara kamar yadda yake cikin tazakatu hufas na shamsuddin zahabi cewa imamu Dara ne akwai kamar ka koyan sai sai dai ban kamata ba to duk wannan ba wai suna yi bane a babu ne zuga kai koye ba kai ko nuna kai ba dama ne a'a a babu ne na zaburarwa eh a babu ne na azabar da ɗaliban ilimi suna su yi karatu sa su yi karatu yanzu imam muslim a kitabu salatul musafirin da ya yi gwaninta ta hadisi ya tattaro hanyoyin hadisi ya tattaro ya kawo ya kawo ya kawo wanda in ka karanta sai ka jinjina karshe kuma sai ka maka maganar ya haya na abin kasar wanda ba ta da mahalli a wurin amma sai kawo ta yake cewa la yustata'ul ilmu bi rahatil jism ba a samu ilimi da hutu ma'ana kana ga wannan hanyoyin da ta tara ka dauka abu ne mai sauki a wahala da shani ba to haka malami suke ta wannan bayanan suke in ka ɗauki irin su a shekul albani in an bata tun karfe shida na sahaba za a dawo ba sai shida na yamma aka dawo shida na sahaba za a dawo ba sai karfe hudu wani lokaci idan ya hau tsani a labararinsa kokarin ɗauko wani littafi to a nan kuma yana cikin duba-duba littafin sai ya ga wani littafi kuma haka to a kan tsanin zai tsaya karance shi sai ga ah, ai littafi ne mai fa'ida kuma sai a kan tsarin zai karance shi ya karance littafin sannan sai aje kuma sai ɗauko wancan ma'ana kada ma ce zai sauko ya ɗauko wani ɗaya ce bari sai wani an jima ko wani lokaci a ƙwaƙwalwa ta tafi shi kenan abin nan to haka fa a haka suka zama yadda suka zama shi za karka da ana cewa ba afahul albani ko sahula ba ka ɗauka abu ne mai sauki ba ƙanƙana abu ba ne bayan allah ne suna da imani ga tsoron Allah eh, don haka Allah ya taimake su to haka suke to haka in ka in ka dauko su duk haka zaka yi ta gani haka zaka yi ta ganin su haka zaka yi ta ganin su ga irin su labin ah, bin baz tambaya aka yi masa fa wani hadisi ya gagara a tambayi wannan malami ce a tambayi wannan a tambayi shi kai sai na binkita karfe uku dare aka buga masu aka tambaye yana sunan abi da a kitabu kaza babi na kaza masu idan basu gani ba ma shi makafan ya gani kaji sai bayani to haka sai to duk wannan ana kawo su ne da ta'if ne ake kawo domin ɗaliban ilimi a zabarar su dage da neman ilimi ne domin sai da ilimi za a kiyaye addini in ba ilimi addini ba zai kiyaye ba to haka abubuwa su to har mu kanana muke ambata muku dan abubuwan da muka yi da sauransu to haka abubuwa suke الله السلام عليكم وبهذا بقدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته